yau juma'a biyar ga watan rabi'in a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a cigaba da karatun littafin al'azkar a wahiliyatul abrar وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبي زكريا مهي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير هرين yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya kuluhu idza الصلاة فإن دا أكرتين inda a muka shiga babi na 69 babu asma'illahi al-husna babin da ke bayani dangane da sunayen Allah kyawawa a inda malaye buɗe wannan babi da aya ta ɗari da tamanin cikin suratul araf haɗin Allah walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah madaukin sarki yana da kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi za ku yi roƙo to ku roƙe shi da waɗannan sunayen yanzu kamar bayanan da muka yi a jiya wannan aya ta fito fili ta fayyace abin da Allah maɗaukin sarki ke nufi shine waɗannan sunaye to su ne da sharan fagen duk wata addu'a da zaki da kike sa ran allah maɗaukakin sarki ya ansa ya biya miki bukata domin ya ce sunayen shi masu kyau ne in za ku roƙe shi ku haɗa su a cikin roƙon to ya ke roƙon allah da sunayen to shi za mu tsaya da izinin allah mu fayyace sannan mu zo da bayanai akan waɗannan sunaye da tantance yadda ake tabbatar da suna ga Allah ba haka kawai ne mutum zai kalli dirin kalmomin larabci kawai ya ɗauka ya kala ma Allah ya ce a wannan suna ne na Allah kuma har ya kai ga yana roƙon Allah da shi akwai matakai akwai tsari abin ba buɗe yake kowa yi abin da yake so ba Allah madaukakin sarki ya samu dace domin cika alƙawarin da muka yi ajiya kafin duk waɗannan bayanan <clears throat> za mu fara gabatar da ma'anan kowane suna daga cikin waɗannan sunaye casa'in da tara da annabi ya faɗi falalansu amma waɗanda za mu kawo za mu zo da su ne ala tartibul qur'ani jeren giyan yadda alkur'ani ya zo da shi sannan mu tattauna shin wannan ruwayin tirmidhi da ya ɗibo tarin waɗannan sunaye guda 99 a zubi ɗaya cikin hadisi wai hadisin ya tabbata tukuna domin hadisin bai tabbata ba to sai mu ɗibo sunayen da suka tabbata sai a bayanin su. ki ji ki kiyaye ki san su kuma ki aiki da su yana daga abin da ake ce ma aiki da sunayen Allah da kofin shi sanin su da sanin ma'anansu imani da su da kuma roƙon Allah da su shi kin yi aiki da su amma ya lalasa da yawa daga cikin mutane kawai mujarradin haddan ne don da aka samu zai ce Allahu arrahmanu ba ka ke ba an kai ƙarshe an dire me ma'anan Allahu bai sani ba me ma'anan arrahman bai sani ba ya ke imani da Allahu arrahman bai sani ba ya ake aiki da su bai sani ba an fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu asma'ullahi al-husna mala ce, anna asma allahi alhusna la hasiru fil asma tis'a wa tis'ina almazkura fi ba'd a Salisa. salifa sunayen Allah maɗaukin sarki kyawawa la hasiru ba wai an taƙaita su ne fil asma tis'atan wa tis'ina iyakan guda 99 almazkura adadin da aka ambata fi ba'adil hadisun salifa a cikin hadisin da ko hadisai da suka gabata ta zikir wanda mun ambaci ɗaya daga cikin hadisan a karatun da ya gabata allati min ha min awwali wahala wanda a karan farko abin da mutane suke fahimta kenan ana cewa Allah maɗaukin sarki yana da sunaye abin da ke fadowa cikin tunani shine guda 99 ne wani zai dauka iyakan waɗannan 99 iyakansu kenan sunayen Allah wa anna asma'allahi al-husna hiya hadhihi faqat wani zai yi tunanin waɗannan 99 su ne kaɗai sunayen Allah allati yumkin hibzuha wanda haddace su ɗan adam zai iya yi a zama ɗaya wa ihsa'uha da kuma kaiwa matuka wajen tacewa da tantance su da ƙididdige su da iyakance su kun gano wannan hala ce ba fa su kenan ba ba wannan taron ba ne dalili kan haka an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yarda alladhi yaqulu fihi hadisin da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man kathura hammuhu duk mutumin da damuwa ta yi mai yawa to kun ji ku duk maganganun da muka yi kun ji hadisi damuwa na ko menene ne na lafiyanki ne tarbiyyan 'ya'yanki ne jalinki ne zamantakewan aurenki ne ko menene in dai damuwa ya taso maki Fal ya falyakul annabi ya ce mutum ya faɗi allahumma inni abduk allah ni bawanka ne wabni abdik ni ɗan bawanka ne wabni ammatik ni ɗan baiwarka ce mana da ni da uwa da uba na gaba ɗaya mu bayanka ne wafi Kabdatik kuma Allah maɗaukin sarki ina cikin damƙarka ne da ikonka Na nasiyati biyadik sannan makwarkwaɗata tana hannunka ne akala na gaba ɗaya tare a hannunka bayan da na iyayen Allah madin fiye hukumuk sannan duk wani hukunci da ka zartar a kaina wannan hukuncin babu ɗagawa tabbas ya tabbata adlun fiye qada'uk duk abin da ka hukunce ka hukunta a kaina Allah wannan adalci ne as'aluka Allah ina roƙonka bi kullis min huwa lak da duk wani suna wanda yake naka ne san maita bihi nafsuk wanda kai ka kira kanka da wannan suna au anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da wannan suna cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wanda daga cikin bayinka wannan suna au alhamta ibadak ko kuma kai ilhaman wannan suna ga wanda daga cikin bayinka a wista asarta bihi fi ilmil gaibi indak ko kuma ka keɓance wannan suna a wajen iliminka na gaibo wanda baka sanar da kowa shi ba an gano wannan yanzu kun ga wannan hadisi na annabi yana karantar da mu yadda ake ma Allah kirari kin je ne kika fara Allah ne bawanka ne dan bawanka dan baiwarka makwalkwadana na hannunka Allah duk hukuncin da ka zartar a kaina ya zartu hukuncinka adalci ne a kaina ina roƙonka da duk wani suna naka kun ga tawassuli da sunan Allah ko haka ake ma Allah kirari ba ke fara daga wani Allah ka dai san je na yi warabe kare ba Allah yau kuma gashi na jika wani ai ba a haka mun gano wannan sai kin yi shimfida da sharan fage kin jinjina ma Allah ke tawassuli ke kaza ke kaza sai ki isar da bukatunki yanzu anan nan abin da kawo mala yake so mu cire a cikin wannan hadisin shine Allah yana da sunaye da suka fi 99 domin akwai sunayen da ma bai gaya mu kowa ba akwai kuma wanda ya gaya mu wasu amma nan an faɗa mana falalin 99 ne kadai mala yace wal hadis shi wannan hadisi ya dullu bi kulli wuduhin qarara abin da hadisin yake nunawa ala anna asma Allahi kasira cewa sunayen Allah suna da yawa mutanawwi'a kuma nau'i nau'i ne hasaba tawzi'il hadith mazkura gwargwadon yanda hadisin da muka karanta yanzu yazo wa huwa amrun wadih ai al'amarin hadisin asili yake li'anna kamalatin lahi la tatanaha ai cikan Allah madaukakin sarki bai da iyaka cikan Allah da matsayin Allah ce sunayen shi guda 99 ne ayan iyakance suke la ha wannan bal huwa mawsufun bi kulli kamalin subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki abin a siffanta shi ne da duk wata siffa na cika domin yana cewa kullau kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi da duk tekunan duniya za a narkar da su su zama tawada domin a zauna a rubuce kalmomin ubangiji la nafidal bahru da tekun ya kare kaf kabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin kare rubuce kalmomin ubangiji walau ina bi mislihi madada ko da za kawo irin wannan ninkin ba ninki na tawada adadin tekunan duniya ba sa iya kare kalmomin Allah yanzu da nan 99 'yan ɗaya zai iya rubuta su an fahimci wannan amma kalmomin Allah medad ba su iyawa ha zama ne ce wannan bayanin kenan wa itimaman lil fa'ida ƙoƙarin cika wannan fa'ida wal i'ta'i hazin nuqra da kuma ƙoƙarin wannan gaba a bata ma tastahiqqu min al haƙƙin da ya kamata na cikan bincike an huna ma zakar al hafiz ibn al qayyim za mu kawo bayanin da ibn al qayyim yayi inda qaulihi ta'ala inda Allah maɗaukin sarki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah maɗaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka ku roƙe shi da waɗannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi waɗanda suke kauce ma sunayen Allah da waɗanda suke wuce gona da iri wajen sunayen Allah da waɗanda suke ta'adi da taɓargaza dangane da sunayen Allah Allah maɗaukin sarki ya ce yi watsi da waɗannan fita batunsu an gane wannan ibn al-qayyim sai ya ce Asli tauhid kun ga abin da yake asalin tauhidi isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi shine bawa ya tsaya ya tabbatar wa Allah maɗaukin sarki abin da ya tabbatar ma kanshi au asbatahu lahu rasulahu min al-asma'il husna ko kuma bawa ya tabbatar da abin da annabi ya tabbatar ma Allah daga sunaye kyawawa wa ma'arifatu mahtawat alaihi min al-ma'ani sai ko mutum ya kokarin sanin abin da waɗannan sunaye suka kunsa suka tattaro na ma'anoni aljalila madaukaka to shine kowane suna za mu zo mai da ma'anan shi da malamai suka ambata domin mu fahimci sunan don mu san yadda za mu aiki da shi al jamila kuma a sami kyakkyawan masaniya dangane da waɗannan sunaye na Allah wata abudu lillahi biha da kuma ƙoƙarin bauta ma Allah da waɗannan sunaye wa du'a'uhu biha da kuma ƙoƙarin roƙon Allah da waɗannan sunayen da ya ce fada'uhu biha in ba ki san su ba ya ki roƙe su da su hmm? ba ki iya ba ba ki san yadda za a yi ba misali kina son ki kira na a waya in ba ki san lambar waya na ba za ki iya kira na ba duk yadda yake ta ƙoƙarin haɗa lambobi sai dai kira wasu haka ne to Allah maɗaukin sarki in ba ki san yadda za ki roƙe shi ya karɓa ba za ki ta ɓata ma kanki lokaci ne kina ta biye biye ba ki roƙon shi ba ko ki roƙe shi kuma bai san kina yi ba dan ba shi ka roƙa ba yana da hanyar da ya tsara a roƙe shi yi ƙoƙari ki san waɗannan hanyoyi da ake roƙon Allah sai ki tsira Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin fa kullu mutallabin yatlubu al-abd min rabbihi min umuri dinihi wa dunya mala yace duk wani mai fafutuka duk wani mai nema to bawa yana nema daga ubangijin shi wasu al'amara ne da suka shafi addinin shi da kuma abubuwa waɗanda yake neman su biyu ya samu biyan bukata na al'amarin lahirin shi faliyata wasal ilaihi bismihi to duk bawon da yake neman bukatan shi na duniya da lahira su biya to ya kamun kafa da suna daga cikin sunayen Allah a wajen Allah munasibin lahu sunan da yake da munasaba da wannan mun gani sunan da yake da munasaba yanzu kina neman ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ki in za ki Allah da sunan shi da wani sunan za ki kira shi roke roƙe shi da shi eh za ki ci kina neman cin jarabawa wani suna ne za ki kira daga cikin sunan Allah ki ci jarabawa jali ya kare kina neman jali ya samu wani suna ‘ya'ya sun fanɗare kina neman su komo kan hanya wani suna sai an karantar da ke sunayen suke me ma'anin sunayen ya ake roƙon Allah da su in ba ki san sau ba ke ɗauko su haɗa cikin addu'anki to sai mala yake cewa min asma'illahi al-husna daga cikin sunayen Allah kyawawa faman da aho liwusulin risk duk mutumin da zai roƙi Allah don yana fatan ya samu arziki falyas alhu bismin razzaq to in zai ta yi sai roƙi Allah da sunan ar wali husulin rahma wal maghfira in ko mutum misali yana son yi roƙin rahama da gafara ne fa bismin rahimin rahman sai roƙi Allah da sunan arrahim arrahman ar karim waɗannan sunaye guda hudu su zai hada ya roƙi Allah da su ya hada da al'afu al-gafur at-tawwab wa hawa zalik ce ya rahimu ya rahman ya barul karim ya afuwul gafur ya tawwabu zal jalal wal ikram sai ki faɗi buƙatun ki na wannan haka ake haɗa su kake ɗibo sunayen da ba su da alaka sai in kina son gaba ɗaya ne ke tawassuli da dukkanin sunayen Allah maɗaukin sarki amma in ba haka ba kowane suna yana da mahallin shi yana da inda ake roƙon Allah da shi gwargwadon ma'anan don ya dace da abin da kike roƙo shi Allah ya fi kowa tsari kuma yana son duk abin da za a yi shi a bisa tsarin yake son a gudanar da shi Allah maɗaukin sarki shiryar da mu wa afdalu min Anya da Oho bi asma'ihi wa sifatihi du'a al-ibada mafi soyuwa ko mafi falala daga cikin abin da bawa zai makale ma wajen roƙon Allah to fai roƙi Allah da sunayen Allah da kuma siffofin shi irin addu'a na ibada za mu zo mu ji ya nau'in du'a wa ibada take wa zalika bistihdarihi ma'anil asma'il husna shine sanda zaki roƙi Allah da wannan sunan wannan sunan da kike amfani da shi wajen roƙon zuciyanki ta riga halarto maki tana hasaso maki asalin ma'anan sunan ba kawai kina faɗi ar-rahman ba kima san me ma'anan ar-rahman kina faɗin ar-rahim ba ki san me asalin ma'anan ar-rahim ba in kina halarto da sunan a ranki to sunan wannan abin da kike du'a'u ibada bayan kina roƙon Allah bukatun zai biya sannan ana rubuta maki lada mai yawa da zaki samu kuna gano wannan da kyau shi na abin da mala yake so ya fayyace mana allah madarkin sarki ya saka mashi da alkhairi wata hasili hafil kulo sai ya zama wannan abin da kika sani na ma'anan wannan suno sunayen allah yana ɗamfaruwa a cikin zukata hatta ya ta'assarar kulo bi asariha har zuwa lokacin da zuciyan bawa zai tasirantu da wannan sunan wa muqtadiyatiha da abin da sunan yake hukuntawa wa tamtali'u bi ajlil ma'arif bi ajallil ma'arif sai zuciya ta cika fal da waɗannan sanin Allah maɗaukin sarki da ke tattare cikin waɗannan sunaye nashi idan zuciyanki ta zama haka ma'anan sunayen Allah sun kama zuciyar ko ina naki ya zama ma'anan sunan Allah ne zai bi a cikin tunaninki da abin da kike nazarta a hankalinki to duk sanda kika daga hannu zaki roki Allah Allah madaukakin sarki zai biya miki bukatun ki tai tsaye ma baki san ma'anan ba sai ki karanta waɗannan sunayen duka kuma baki san ma'anan su ba kawai dai kin yi tilawa Allah shi kyauta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama annabi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah madaukin sarkiya da sunaye 99 mi'atan illa wahida ɗari ɗaya babu man ahsaha wanda ya kiyaye waɗannan sunaye da kalal janna wannan ya shiga aljanna kiyaye sanin ma'ana da ma'anan kiyayewa aiki da su kiyayewa imani da su duk waɗannan abubuwan suna shiga ƙarƙashin imani ne asma'ullahi husna annaha yustajlabu bihal khair kun ga waɗannan sunaye na Allah da aka ce kyawawa to suna jawo ma mutum alkhairi sannan ana amfani da su wajen jawo alheri zuwa gare ki wa yastadfi'u bihashar sannan ana amfani da su wajen tunkuɗe sharri kun gano wannan da kyau ku fasmullahi yadfa'u kun ga sunan Allah yana tunkuɗe ma bawa ay yatruduhu wa yamna'uhu in kina yawan karanta sunayen Allah da sanin ma'anansu ku sharri ma bai zuwa wajen ki? duk inda yake ba ma zai zo ba shi sunan da kanshi zai tunkuɗe maki ai ta shirya maki makirci laila nahar a ma'aikatan ku ne a gidanku ne unguwanki ne kawaye ne muyagun magabta ne aljanu ne masu tsurku ne kowa sai ta yi inda kin tsara wannan ba zai zo gare ki ba shi sunan Allah yana tunkuɗa sharrin ba ma zai zo ba mun gano wannan da kyau ku addarar wayar fa'uhu in kuma bala'in ya zo to sunan Allah madaukin sarki yana ɗauke shi ayyazilu ba'ada na nazulihi idan bala'in ya riga ya faru to karanta waɗannan sunaye na Allah sanin ma'anansu halatto da ma'anan a zuciya aiki da su kamar yadda Allah ya ce to yana ɗauke bala'in bayan ya faru in kuma kina kiyayewa kamun faruwan to dama ba ma zai faru ba to don Allah ke so yi zo kullum gida cikin matsala ga hanya cikin sauki amma shaɗin ya zo ya ce maki ke mai mai gabanki in matsalar ma ya so ki sai dutse dan libya ki jika ki sha shi kan shi wannan matsala ne wa min barakatil asma'il husna yana daga cikin albarkan sunayen Allah kyawawa anna shayatin la yuqarribu ma dhukira alaihi ismullah duk abin da aka ambaci sunan Allah kan shi shedanu ba sa zuwa wajen ko menene ko wannan da ake aji in dai da sunan Allah shaɗan ba zai iya taɓa shi ba kusa da shi ma ba zai yi ba ki dafa kan 'ya'yanki ki masu addu'a da safe ki masu yayin kwanciya bacci shaɗanu ba su matso ki ba ba su matso su ba komi naki yana da cikakken tsaro bari ku ji qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda dukhulihi duk sanda ɗaya daga cikinku zai shiga gidan shi sai ya ambaci Allah yayin shiga gidan wa inda ta'amihi da ya zo cin abinci sai ya ambaci sunan Allah ƙala shaifanu sai shaɗan ya ce lama bi talakun wala asha gidan nan ba mu san wajen kwana ba sannan babu abinci Don an ambaci sunan Allah a gidan ne ba zai kwana gidan ba an zo cin abinci an ambaci sunan Allah ne ba zai samu abinci ba yana daga cikin abin da ke haifar mutane da bala'i na rasa abinci sai ta talauci da kamfan abinci shine su da iyalan in sun tashi cin abincin ba sa ambatan Allah kawace ake yake sai shaidanin sai su rika cinye albarkan abincin sai a bakku da tarin dissa kun gano wannan matsaloli ta samun kuma ku sani ba sannan gidan sai ya zama tasha daba sansani na taruwan aljanu taruwan shedanu a gidanku ku yadda za ku yi sarga sun mamaye yankin sakamakon rashin ambatin sunan Allah za a shiga gida ba sallama a dan shiga ban daki babu abubuwa iri-iri da ya kamata a yi babu kuma waɗanda suka fi kowa sakaci akan haka ustazai ne su sadai wasu sun san Allah Allah nasu ne ba sai sun kira shi ba in ma mutum yana yawan kiran sunan Allah ya a ce sai ka ce wani sabon ustazu haba ustazu ya kike nan kin cika mu da Allah Allah Allah wai ta cin da sun saba da Allah ta raina Allah yi Ina madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba na 2018 min hadisi Jabirin radiyallahu anhu wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول قال إبليس إبليس ني جوابي دي يا رب ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا إلا جعلت له رزقا ومعيشة shaɗin ya ce ya Allah dukkanin bayanka kowanne ka ɗiba mai nashi kaso na arziki da abin da zai ci sha hankali kwanci fama rizki shaɗin ya ce ma Allah shi ne na shi arzikin da zai rika ci yana sha yana wandaƙan shi ƙala aka ce sai Allah ya ce malam yuzkar alaihismi duk abin da ba ambaci sunana na kan wannan abu ba to kai naka kasan kenan alewa ne za ki sha ba sunan Allah kina kai baki zai shaɗin ya kwashe amfanin sai ya barke da cuta duk abin da kika ɗauko sai cinye amfanin kina kallo kina cin dissa amma asalin alherin ya cinye amma kina bismillah sai ki cinye abinki duka shaɗan yana kallo sai dai ta hararinki bayan da ya iya wani hadisi ingantacce ne akhrajahu abu nu'aymin fil hilya juz'i na takwas shafi na 126 Allah maɗaukin sarki ya sa dace na a wannan sai mun zo kan shi inda kun dai fahimci duk waɗannan bayanan ko cewa ga ƙa'idojin ambatan Allah ko duk waɗannan misalan da muka kawo mun kawo su ne don su kawo mu zuwa ga wannan wajen kun gane matakan inda za a ambaci Allah ko za a ambaci sunan Allah yayin shiga gida shiga kasuwa shiga mota shiga da fita ban ɗaki da sauransu duk waɗannan a cikin karatattakan askar za mu zo wajen amma yanzu za mu zo mai sharhin sunayen Allah ne da faɗin ma'anansa a taƙaice an fahimta in muka ce komi za mu zo sai mun ambaci yadda yake to sai mu shekara ba mu ma fara nan ba yanzu gilashin ki da za ki sa kin ambaci Allah shine matsalan kin ga sai ki ce to malam me addu'an sa gilashi an gano wannan da kyau ko yasa ne ce a tsaya mi abin da ya tara Allah madaukin sarki ya sa mu dace suna na farko na Allah huwallahu allazi la ilaha illahu huwallahu allazi la ilaha illahu wannan duka sunan Allah ne malam ce alisim al-ma'dud fi hadhihi jumla min asma'ihi huwallahu wannan jimlan gaba ɗaya daga cikin sunayen da ake ƙididdigewa daga cikin sunayen Allah shine kalman Allahu kaɗai la gairihi banda sauran min huwa tun daga inda aka ce huwa huwa ba sunan Allah ba ne wakilin sunan Allah ne wa ilah da ya ce allazi la ilaha ilah ba sunan Allah ba ne abin bauta ne wal jumlatu tufidul hasar ita wannan jimlan an kawo ta ne ta iyakance cewa ba wanda ake bauta ma in ba Allah ba wata haƙiƙul ilahiyyatihi da kuma tabbatar da allantakan Allah wa nafi ma adahu anha da kuma kore duk abin da ba Allah ba amma wane ne sunan wane ne sunan shine Allah sauran huwa allazi la ilaha illa huwa to suna tabbatar da kamalan tabbatar da bauta ne gawa ga shi Allah amma tsuran sunan shine Allahu mun gano wannan kawai malami ne za ce shehul mubajjal alfaqihul muhaddis al al'allamatun nihirir shehu asrina wa kabiru millatina huwa muhammad kaza duk wannan ba sunan shi bane lakabi ne da kirari me sunan muhammad kun gano wannan da kyau ku ana hasari ne kadai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wallahu sunan allahu alamun shine sunan yanka dalun alal ma'abudi da haƙƙin yana nuni zuwa ga wanda ake bauta ma a bisa cancanta dilalatan jami'a nunin da ya tattaro komi li jami'i ma'anil asma'il atiya wanda ya tattaro ma'anonin sunayen nan duka da za mu zo mu faɗi tun za ki ce to malin ya za a yi duk sanda za ki ce ya Allah ke sa abin da ake halatu a ranki Allah shi ne wanda ake bauta ma a bisa cancanta shi kaɗai duk wanda ba shi ba ko an bauta mai ba a bauta mai a bisa cancantan ba sannan duk wani suna daga cikin sunayen Allah casa'in da tara to suna wakiltan wannan ma'ana ne na sunan Allah kuna gane wannan shi Allahu ya tattaro su duka yan shi Allah shi ne abin bauta ma a bisa cancanta kadai an gane wannan da kyau ku sannan yake kiran ya Allah tunanin ki kawai kina kiran mahalicci ne to abin da ki sa shine mai halittan da ya cancanta a bauta mashi shi kadai duk wanda yake bauta ma ba shi ba an bauta mashi a bisa ƙarya zuciyanki ta ƙudurce wannan sai ka rike ya Allah zuciyar na ƙudurce da wannan kina sane da wannan kin halatto wannan sanda zaki addu'an sai ki ce Allah ba ni lafiya kin ga wannan yana damfara a zuciyanki kika faɗi Allah ba ni lafiya kin cika matakan addu'a zai baki lafiya nan take Allah ya baki lafiya sanda kike faɗin shin zuciyanki ta halarto wannan ma'ana in ba ta halarto ba ko ko kina ba da labari ne kuna fahimtar wannan sanda zaki ba sai kin ce Allah ma'budun bi haqqin wa khaliqul ashiya a'a zuciyar ta ƙudurce wannan kina halarce zuciyar na sane da sanda ke faɗin allahu ɗin to in wannan na nan duk abin da kika faɗa na roƙo allah zai baki shi ne fada'uhu biha ku roƙe shi da su ana ganewa to kun ga kenan daga daidai nan da yawa za a tsaya za su fahimci ashe ma kiran allan da ake yi ana kiran shi ne kawai ta hanyar labari ana kiran sunan shi ne kadai allahu me ku gano wannan amma kina cewa don allah a zuciyar kina cewa allan nan fa shine wanda ya kowa ya komi shine wanda ake bauta ma a bisa cancanta duk wani da ake bauta ma wanda ba shi ba to shirme ake yi ban kaza zuciyanki ya kudurce wannan sanda yake ce don Allah ba ni sai Allah ya amfani da ikon da yake da an kira shi zuciyar na cike da imani da shi an san matsayin shi da cancantan shi yasa ake roƙa da sunan shi sai tankwar wancan zuciyar sai a baki an fahimci wannan wannan shine dalilin da yasa da yawa suna roƙo sai ce shiru shiru ba a karba ba wani shiru-shiru ba karba matakin ne ba ku ba yanzu an kiyaye ma'anan allahu ko shine me wanda ake bauta ma a bisa cancanta na biyu shine ar-rahman sunan allah ar-rahman aizun rahamatu shamila allah shine ma'abucin gamammiyar rahama allati wasi'atil khalqi wacce wannan rahama ta Allah ta yarwace duk halittun Allah tsuntsaye ne ƙwari ne dabbobin gari da na dawa na tudu da na ruwa wanda ake ci da wanda ba a ci masu amfani da cutarwa shin wanda suke tafiya da waɗanda suke kafa kamar ciyayi da bishiyoyi waɗanda suke zaune suke ta ƙasa ko wanda suke tashi sama waɗanda suke rayuwa a jikin wasu halittu kamar ƙwarƙwata kamar kaska da sauransu waɗanda suke can cikin ƙarƙashin ƙasa kamar gwazarma waɗanda suke faruwa sakamakon riɓe wani abu kamar tsutsotsi sai kin sa waɗannan ababen da suke rayuwa kaf halitta ne na Allah kuma jin kan Allah maɗaukin sarki ya yalwace su kaf fi arzakihim Allah maɗaukin sarki shine mai azarta su mun gani wa asbabu ma'ayishihim da kuma sabubban rayuwarsu abin mamaki da Allah ya gara sai ce ta ci ƙasa ta rayu da ya tsutsa sai ce ta ci ƙazanta ta rayu da ya giwa sai ce ta ci ice ta rayu da ya akuya da gada da barewa ya ce su ciyaye su rayu da ya kura da zaki da sauran halittu ire-iren shi sai ce su ci nama su rayu da ya ɗan adam sai ce ya ci hatsi ya rayu da ya kare sai ya tsara mai irin abin da zai ci kun ga ashe ma'ayishuhum yanda za su rayu Allah ne ya tsara wannan arzikin wa masalihahum da abin da yake maslaha gare su akwai dabban da an an kawo shi nan zai ji ya kuntata yanzu yanda kike rayuwa anan kina jin bai maki daɗi ko to gara nan da gidan yari duk yanda gidanku yake maki daɗin zama gara gidan miji da shi mun gano wannan shi Allah shi ya tsara yadda maslaha ga rayuwar ɗan adam take yana fita daga na Allah ya shiga nashi sai ga yana rayuwa cikin kunci to Allah rahaman shi ne ta yalwaci wannan duka to ran da zaki roki Allah maɗaukin sarki da sunan Ar-Rahman to sai ki ga Allah ki halatto da shi a cikin zuciyarki Ar-Rahman din ne shine yake da jin kai wanda jin kannan nashi ta shafi kowa ta shafi komi ya tsara ma kowane abu maslahan da ta dace da shi to rahaman da kike nema ta duniya ce ko ko rahaman da kike nema ta lahira ce mun gano wannan da kyau ku rayuwanki ne kike san Allah ya inganta ta nan ko ko bayan kin mutu rayuwanki na lahira ya inganta to sai ki roki Allah da wannan suna na Ar-Rahman zuciyanki na halarto wannan kai tsaye ina fatan muna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace na uku arrahim aizur rahma Allah shine wanda yake da rahama na jin kai wahiyar rahma ita ce wahuwar rahman wa ma'anar rahman kasirun rahmatu jiddan duk kusan ɗaya ne Allah mai yawaita rahaman ne ar-rahama rahama rahama rahama mai yawan gaske wasu malamai suna cewa mai rahama ga dukkan kowa a duniya mai jin kai ga mumine kaɗai a lahira an gano wannan da kyau ku? to koma mai mutum ya fassara da ar da ar kusan sunaye ne ɗaya masu kama da juna sai dan ɗan bambancin ma'ana kaɗan shi sa in kin tashi amfani da su sai ce ya rahmanur rahim kun gano wannan Shi ne wanda yake da jin kan da ya gama kowa da komi yanzu ka kalli kankantan sari jiyan da Allah ya mai yadda zai rayu ku kalli sauro ku kalli kuma ku kalli kwarkwata ku kalli kaska Allah maɗaukin sarki a ina yi masa abin da zai zasa rayu jikin mutum ko kinki ko kinso kina tattarewa sauro sai ya rayu kuma da jinin jikinki wani rahama ne na Allah da ya mashi ba yayin kika iya haka kudin cizo sai ya rayu da jinin jikinki haka kwarkwata haka kaska haka koma kun gane wannan da kyau ko wannan kuma shine yanayin rayuwarsu to wannan rahama ce ta Allah ana fahimtar wannan da za ki ɗibi jini kofi ɗaya ki ajiye a ƙofar ɗaki ki ce da Allah sauran da zai shiga ɗakin ki da Allah ga kin zuba mashi ba zai sha wannan ba zai shallake na cikin jikin ki zai sha kai tsaye sannan kuma wani tsari ne nawa na Allah ku ne al rahman rahmaniyan Allah ne ta kai gare shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na hudu shine al-malik ai almalikuli jami'il ashiya Allah maɗaukin sarki shine ya mallaki komi fara daga kanki kalli jikinki duka duk mallakan Allah ne in na auduga ne audugan da aka shuka shi ya kirkiri irin kuma shi ya fitar da ita ya tsara yadda audugan take sannan allamal insana malam ya alam ya kinsa ma ɗan adam yadda zai sarrafa wannan audugan ya fitar da riga idan ƙarafuna aka haɗa masana'antar da za a ƙera wannan rigan naki ƙarfan daga taman Allah aka haƙo a ƙasa aka yi ƙarfan in roba ne daga bishiyan Allah ne aka yaga aka fitar da roban aka yi duk abin da kika gani a duniyan nan na Allah ne ɗan adam bai da nashi ko ɗaya da ki mamaki ba wai waye gaya ma ɗan adam wannan abin sunan shi gero geron nan idan aka sarfa shi za a yi fara faran nan aka mulmulata aka matso nonon sa aka dama aka sa sukari zai zama fara da nono a sha a ji daɗi ya gaya ma ɗan adam daga furan nan daga geron nan za a iya mashi kuna gane wannan da kyau ko wannan rahamaniya ce ta Allah kuma Allah shi ya mallaki duk waɗannan abubuwan ki tsaya ki kalli ababen da ɗan adam yake yi da kyau ki nazarinsu waya ake yake yi shine allamar insana malam ya alam yin abin ma Allah ne ce ma ɗan adam ga yadda zai har wannan sa kowanda ake fa ake ji daga wani waje wallahi Allah ne ya ilhamar shi in ba ka ba yanda ɗan adam zai iya yin shi to Allah shi ya mallaki dukkan komi almutasarrifu fiha bila mani'a Allah shi ke tasarrufi da wannan abun kuma ba wanda ya isa ya hana an gani yanzu kina zaune kawai sai ke ji kamar wata matsiriya ne ko masokiya ta soke ki daga haka kawai sai kama rashin lafiya baki sake hana kanki fara rashin lafiya ba inda zaki san baki isa ba daidai da mura ba a sanar da ke in zaki yi kawai sai ke jiki na mara saboda ke ɗin ba ke ke da kanki ba Allah ne ke da ke in kina da ciki ba a sanar da ke san da ɗan ke girma Allah kawai sai ke cikin na girma yaro na girma an gama halitta shi kuma baki sa a sanar da ke san da ake fara ƙuda ba kawai sai ke kin fara mun gano wannan da ke ku to Allah shi ya mallaki komi kuma shi yake da tasarrufi a kan komi yadda ya ga dama kuma ba wanda ya hana shi shi shine sai yake cewa huwa ya tasarrufu bi amrin fayuta Allah shi ne ke da tasarrufi cikin al'amura kab kuma in yi tasarrufin dole a biyayya yanzu wace ce anan ta isa da ce lokacin sanyin nan ba ta jin sanyi eh tasarrufin Allah ne sai kin ji lokacin zafi kuma sai kin ji lokacin damina kuma sai kuna gane inda Allah yake tasarrufi ku to shi yake hukunta tsarin shi dole a bi shi a haka yanzu ba muna cikin rana ba yanzu duk yanda muke kokarin Allah ya juya ya mana dare akwai wanda ya isa yi saboda yinin da dare duk mallakan shi ne sai san da ya so duk sanda muke san yanzu a mana ruwan sama Allah ba zai yi ba sai ya gama sanyi sannan zai yi zafi sannan zai yi damina shi ke da tasarrufi cikin mallakan waɗannan abubuwan duka to in kin tashi za ki roƙi Allah wani abin da ba ki da shi kuma kina son Allah ya mallaka maki sai ki amfani da sunan Allah al-malik Allah mai mallaka sanda yake faɗin al-maliku ga Allah zuciyanki na halatto maki shine ke da komi shi ke da kowa shi ke da tasarrufi yanda ya ga dama ba wanda ya sai hana shi sai ki ce Allah cikin abinka ka bani kaza zai baki gano wannan mijin aure kike nema sai ki ce Allah kai ne kai samarin nan Allah naka ne kai ne kaza kai ne kaza ka bani iri kaza iri kaza iri kaza zuciyanki na halatto maki wannan sai Allah ya baki in ma kina da wanda kika riga kika fitar ne ki ga ma Allah wane ne ai naka ne kai kai shi kai ke mallakan shi kai ne ke jujjuye al'amuran baki daya Allah an ka juya zuciyan ya zama ni yake so bai da yanda zai yi Allah ka yi ma haka dan ba cutar da shi nake son zan yi ba Allah madaukin sarki sai ya baki kina zaune a gida sai ke ji kira a waya yake zan <laughs> Allah ya gama harkar kun gano wannan amma an kika kira sunan maliki kadai kika shuru baki halarto da irin waɗannan ma'anoni na sunan ba har yanzu baki bauta ma Allah da sunan ba ai sai zuciyar ta kudurce bakin ya faɗa Allah madaukin sarki ya sa mu dace an fahimci sunan Allah al-Malik ko na biyar al-Quddus ai al-Munazzah anin naqa'is Allah shine wanda yake tsarkakewa daga dukkanin naƙasa almausufu bi sifatil kamal wanda yake siffanta shi da kowace irin siffa na cika wa zahirun min al-uyub Allah shine wanda ya tsarkaka daga dukkan aibi an al aulad wal andad Allah shine wanda ya tsarkaku bai da ɗa kuma bai da kishiyoyi wa hazihi sifatun yastahiqqu hadi zatihi kun ga waɗannan siffofi Allah ne ya cancance su da zatin shi to yanzu misali in kina son ki roƙi Allah da wannan sunan ta ina za ki roƙe shi a lokacin da kike tsoron za a iya cin mutuncinki ko za ki shiga cikin wata matsala a rayuwa ko a dukiyanki ko a iyalanki ko a wani abu na kina neman Allah ya kiyaye ke tsarkake ki daga wannan sai ki ma Allah kirare al-Quddus Allah kai ne ka tsarkaka daga dukkanin na ƙasa kai ke da siffofi na cika kai ne tsarkakakken mahalicci daga dukkanin aibi wanda ka tsarkaka ba ka da ɗa ba ka da ‘yan uwa ba ka da kishiya zuciyanki ya halatto maki wannan sai ke ce Allah ka tsarkake ni daga aibubbuka iri kaza ka kare ni daga matsaloli iri kaza ka hana kaza da faifar da ni iri kaza iri kaza kina ambaton wannan suna na alkudus kina halatto da ma'ana a cikin zuciyanki kwandar da hankalinki kawai ma'ana zai tabbata za ga alheri ya biyo baya insha Allah ana gane wannan yanzu a iya zama kawai unguwa ai ta gulmanki ana kokarin bata ki ana ta kirkiro abubuwa na nakasa ana danganta miki su an gane tun zaki roki Allah madaukin sarki sai ki amfani da wannan Allah ya tsarkaku daga dukkanin wani aibi to abin da zai zama aibi a kanki ke kuma Allah maɗaukin sarki sai ya kiyaye ki aibantuwa da wannan aibin shi ma sai ki roki Allah kawai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sai assalam ai allazi saliman mu'minuna min uqubatihi Allah maɗaukin sarki shine wanda yake amintar yake kubutar da muminai daga hukuban shi in kina neman Allah ya kare ke daga hukuban duniya da lahira sai ki roki Allah da assalam Allah ka kare ni daga shiga kunci da damuwa da hukuba da matsalar lahira shi kuma wanda ya sha bamban da gafara da kuma jin kai yanzu matsalolin da za a fuskanta filin kiyama hukuba ne to sai ke roƙi Allah ya salam matsalolin da suke faruwa yau a duniyan nan na talauci da kunci da damuwa da ɓacin rai haka kawai sai ke roƙi Allah ya kare ki daga wannan ki samu salama to sanda kike roƙon Allah ya kubatar da ke daga irin waɗannan abubuwan kike kiran sunan assalam sai ki kudurce shin ke mumina ne tukuna domin Allah Maɗaukin sarki bai cire mutum daga kuncin duniya da lahira irin wannan sai shi mumini ne in ko ba mumini ba ne sai dai kawai wani talala da allah maɗaukin sarki zai iya mai kuma za mu zo mu ji irin wannan a gaba allah maɗaukin sarki ya shirya dum to yanzu a ƙalla ga sunaye shida kuma da fatan duk kin fahimci ma'anoninsu kuma kin shirya ki roƙi allah da su allahu ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as kuma kowanne da ɗan taƙaitaccen ma'anan shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu ji mu kiyaye kuma mai aiki da su na bakwai al-mu'min sunan Allah al-mu'min ba kawai ki zo kina karantawa al-mu'minu al-muhaiminu a'a aina ma ma'ana al-mu'min Allah mumini ne ko me ce ai almujizin Laziyu Ammanu ibadahul mu'minina Allah shine wanda yake sa katanga Allah shi ke jibintan al'amarin bayan shi muminai wayan suruhu alaman zalamahum yake taimakonsu kan duk wanda zai cuce su kowa zai cuce ki sai in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙe shi da sunan mai al-mu'min Allah ka amintar da ni daga cutarwar mai cutar da ni ka kare ni kar mai nufi na da cuta ya cuce ni sai ki roƙi Allah da wannan mun gano wannan da kyau ko ko abu ki aje kila kina tsoron ɓera, ko burgu ko wani abu zai bata sai ki roƙi Allah da sunan al-mumin ya tsare miki wannan abu jarabawa ce za ki rubuta kina tunanin za a rage maki maki in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙi Allah da wannan kun gano wannan ko menene in dai ke muminan ne to Allah maɗaukin sarki zai tsaya maki ya tsare maki ba wanda ya isa ya cuce ki ko ya zalunce ki ga magani a gonan yaro kal'isu fil baida'i ya katalo hazzama wal ma'u fawqa ha mahmulu amma kina tsoron za a cutar da ke ko ta ko ina amma kin kasa roƙon Allah kuma Allah madaukin sarki ya sa mu dace na takwas al-muhaimin me ma'anar al-muhaimin ai ar-raqib Allah shine mai sa ido alladhi ahata bi kulli shay'in min kulli wajhin Allah shi ya san komai ta kowane fuska huwa alladhi la yanqusu mani' min sawabihi Allah ta'a min sawabihi Allah shi ne wanda duk wanda ya aikin kwarai Allah ba zai rage mai ba walau kasar komin yawan aikin wala ya al-asi Allah bai ƙara mai sabo iqaban wani irin uquba alama ya sahiƙo a bisa gwargwadon abin da ya cancanta na uquba li'annahu la yajuzu alaihi al-kadhib mun gano wannan Allah ba zai ce ba zai yi ba kuma waye gari yayi Allah karya ba tabbata a kan shi ba to yanzu ya ki roƙi Allah da al-muhaimin shine kin yi aiki ko kin yi jarabawa ko kin yi interview ko kin yi wani abu wanda kina tsoron kada a je a rage ko a ƙara ko a ƙi baki ko a zalunce ki in kin tashi roƙon Allah sai ki roƙe shi da me al-muhaimin ya Allah mai sa ido mai tsaron gaba da baya wanda duk wanda ya bi ka baka rage mai wanda ya saba ma baka ƙara mai Allah ka tsare min abu kaza nawa da nake son a tsare min shi sai Allah ya tsare miki ko da fiya mai gidanki zai kina tsoron kai je can ya je ga wata ya zo ya raye sunnan annabi sai ki roki Allah da almuhaimin mun gano to mai al ya ya almuhaimin ga fa mai gidan nan zai tafi course a India kuma Allah ka san yan indiyan nan yadda aka ga misali to Allah a dawo min da shi lafiya loka samun ido har ya je ya dawo ana yin wannan addan ko ba wannan za ta yi ko ba za ta yi ba kamar za ku yin ta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ka tsare mu daga dukkanin wani sa'idar masu sa'ido. ido gani aka ba da labari ya labari yake ma dai wai wata ko wani ne ya zo yana tsawaci yana roƙon Allah ya Allah Allah kai mana maganin yan sa ido sun sa ido sun yi kaza ta ta faɗin abubuwa iri-iri Allah ka tsare man mijina Allah karka sa ya man kishiya Allah maɗaukin sarki wanda suke sa mana ido sun ƙosa sai an ƙara man kishiya Allah kai man maganinsu sai wani malami shi haba baiwar Allah kiru ya ce ya Allah ga ɗaya ma Allah ka ɗaya ma gani shi. wani shi bada daga cikin sa'idawa Allah ya sa mu dace na tara ne al'aziz. Allah allazi qawiya al-qawiyul galib Allah maɗaukin sarki shine mai ƙarfi marin jayi al'izza halatun mani'a min an yughlab wani yanayi ne da ke hana a rinjaye mutum idan kuna gogoriyo kan abu kuna rige-rige kina ganin kamar abokan rige-rigenki za su yi gaba to sai ki roƙi Allah da al'aziz Allah ka saman man izza da buwaya da ɗaukaka ka a rinjaye ni kar a yi nasara a kaina sai ke amfani da kalman al'azizu yanzu na ganin kusan abubuwan da muka ambata bukatunku da yawa za ku iya shigar da su cikin sunan nan guda tara eh kuma don allah in an tashi ki tsaya ki fahimce su da kyau ki nemo wasu bukatunki kamar guda goma ki ta roƙon Allah a kansu kina ma Allah kirari da waɗannan sunayen ki zaɓi kowanne a munasaban shi ki roki Allah da shi kafara na ta ki gani Kun gano wannan in ba kina roƙon Allah da al'aziz Allah zai iya sa muke wani irin kwarjini a zuwa ce bari mu haɗu da wanci wallahi za ta ji magana ana zuwa gaban kisa ce an tashi lafiya hajiya <laughs> ya gida ya harkoki izza wani wallahi izzatu Wali rasulihi wali mu'mini na goma na goma shine me ai allazi yujabbiru alfaqar bilgina gina to wannan naso sai sati mai zuwa aljabbar ko Shi ne wanda yake mai toshe kafa na talauci da mai da arziki wal marad siha in baki da lafiya ko roƙi Allah da wannan sunan zai canza make zama ya baki lafiya kun gano wannan to ya mutane da yawa ba sa fahimtar wannan za mu alakanta aljabbar da almutakabbir za ku ji bambancinsu da yadda kowanne yake shi sa idan muka zo karatu na gaba akan wannan suna na goma za mu tashi domin ke je yanzu abubuwa da dama suna daminki annabi ya faɗi addu'an da za ki dafa waje ki in kin dafa kin karanta wannan sai ki ƙara addu'a sai ke kirari da waɗannan sunaye ganin Allah bai raba ki da shi ba amma wasu matsalolin ke da kanki bai ke sa ma kanki saboda har yau ba kya roƙon Allah ya cire maki kina jin labarin wani sabon mai magani a gidan rediyo ya bayyana za ki ɗibi kuɗi ki zuba a cikin jaka sai ki sheka sai ki je sai ki kai masu sai ki dake kina kina sa ran ai an ce maganin nashi farau ne da kasawa kun gano wannan amma ki roƙi Allah ba za ki wannan ba akwai matsalolin da billahi alazim ba sai kin sha komi ba Allah madaukin sarki zai kwaranye maki wannan matsalan naki an gani tamma ina sani ba sa fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sai ce almutakabbir ay alazim almutaali alqahir almu'tat almu'tati khalqihi idza naza'uhu al'azma qasamahum huwa ta takabbara an kulle shay'in wa takabbara an zulmi ibada, wa takabbara an qabul al-shirk fil ibada fala yuqbalu minha illa ma kana khalisan liwajhihi shikenan waɗannan sunaye guda biyu za mu sharhin su da kuma yadda ya kamata a roƙi Allah da su da kowane mataki da ya kamata mutum ya ɗauka na wajen roƙon Allah maɗaukin sarki ya da shi lafiya kan waɗannan abubuwan to in kin haddace waɗannan sunayen da waɗannan ma'anonin kina halattowa da su yayin addu'a da matsalolinki ne da kullum to shine kin tsara sunayen Allah in kin mutu da haka zaki shiga aljanna Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum